سورة عبسة بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولي أن جاءه to ku saurari wannan sura muhimmiya ce kwarai ah, hiya izna wa arba'una aya aya arba'in da biyu abinda take karantarwa ta'alimun nasi annahum amama dinil islami sawa wato in an taho ga addini to babu wane fa da mai iko da talaka duk ɗaya suke eh da eh, mai ilmi akwai bambanci da mai ilmi da mai ilmi da jahili ba ɗaya suke ba amma da mai iko da talaka duk ɗaya suke nan an haɗu la falal li ganiyyin ala faqirin babu bambanci ga wadatacce akan fakiri wala li ra'isin ala marqusin shugaba bai da bambanci da wanda ake shugabanta illa bi huzni tamassuki bi sai da kyawun riko ga addini wa man akhadha bihi fa huwa lahu duk wanda ya kama addini shi adda shi wa man tarakahu fatahu alkhair wanda ya bar shi alkhairi ya kubce masa wa khasira ad-dunya wal akhirah ya hasara duniya da lahira kun gane to gashi nan bismillahir rahmanir rahim abasa wa tawalla ya yanke huska ya ba da bai a arada li'ajali an ja'ahu al'ama don makahu ya zo masa wato annabi sallallahu alaihi sallama kamar yadda yana nan tafi wato wata rana ya sami wasu shugabannin ƙurashawa suna sauraren sa yana musu gargadi yana tsammanin za su musulunta cikin wannan hali sai wani makafu abdullahi ibn umar makatumin ya zo ya ce ya muhammad allimni ma allamaka allah ya muhammad ka karantar da ni abinda allah ya sanar da kai to in ya bar waɗannan ya koma ga waɗancan ya koma gare shi zai ce ya wadakanta mu kenan ya koma ga dan wani miskini su wace alhali su kuma wanda duk ya musulunta kamar mutane maka za su musulunta don shugabanni ne don san musulunci kullum kokari yake ya yi farautar na sama to sai aka zarge shi ga wannan amma kuma zargin ta hanya mai sauki ba ce masa don mi ka gitse masa ba sai an ka ce a basa wata wala an ka sashi kawai mutum ba wanda shi ake magana ya ya gince huska ya bada bari kun gane ko eh, wato abin nan an ja akul ma don makaho ya zo masa shine abdullahi ibn umma katum haka ta ku amma ku mashgulun bihi shi wannan makaho ya katsa annabi daga abin da ya shagala da shi ne man yarju islamu ba wanda yake na fata ya musulunta min asharati quraish na shugabannin quraishawa alladhi huwa harisun ala islami wanda yake annabi na da kwadayi ga musulunta su walam yadri amanahu mashghulun shi makahon da ya taho ya dai ji annabi yana abin nan yana wa'azi sai abin nan bai san abin da ya shagala da shi ba kun gane ko fanadahu allimni mimma allamaka Allah sai ya kire annabi ya ce karantar da ni abin da Allah ya sanar da kai fan sarafa annabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti sai annabi ya kauda kai har ya tafi gida bai tsaya wajensa ba fa utiba fi zalika an ka zarge shi ma nazala fi hadhihi sura an ka zarge shi da abin da ya sauka cikin wannan sura fa kana ba'da zalika yaqulu lahu idza ja bayan haka nan inda duk ya zo masa sai ya ce marhaban ahlan man atabani hi rabbi maraba marhaban da wanda ubangiji na ya zarge ni saboda shi sannan ya ɗebe mayafinsa ya shinhiɗa masa ya zauna waya kulu lahu hallaka min haja kana wada wata bukata in biya mata kwan wasu khalafu al madina salasu ashar marra kuma annabi ya sanya shi khalifa inda duk zai sa shi shine magajin gari inda duk zai hita makka daga madina zuwa wani wuri sai ya naɗa shi shine eh, eh, shine deputy eh, shine deputy kenan activa active mai gari ah, wakili kenan ya ƙola ina ne asharar salasa ashar marra fi gazwati ga kansa duka inda zai hita shi za a nada wa kana min kun ga kenan in an nada mutum shine liman in an bashi wakilci shine liman kuma shine mai shari'a a kun ga wannan babban iko eh. wannan ya nuna kenan ba a abin nan babu karhanci ga liman shazan shazan makaho to min al muhajirin awwalin shi wannan shi na cikin masu hijira na farko wa qutila shahidan bil qadisiyya sannan kuma an ka kashe shi yana mai shahada wato ya hau abin akan doki da tuta an ka kashe shi yana makaho akan doki kun ga abin nan zama soja ba sai kan abin nan ba imani ne ba ya gani bai komai amma duk da aka yi dauki tuta zamanin Umar khaddab shugaba ne ke eh shugaba ne ana anas ibn malik wa ra'aytuhu yawm al-qadisiyya wato na ga shi ranar qadisiyya yawm al-qadisiyya shine ranar da an kai yaki tsakanin larabawa da farisawa iran wa alaihi dir'un akwai shi akwai sulke wa ma'ahu rayatun sauda tare da shi akwai tuta baka ko ga ashe kenan shine shugaban yaki yana makaho wa ma idrika وما يدريك لعله يزكي وما يدريك واتو aka ce ma annabi me sanar da kai la'allahu yazzaka da an ka gama zargi sai an ka ce don me ka abin ya gintse ya kau da kai baka san ki da zai tsalkaka ba wannan da ke zakkuwa yana cewa karantar da ni ka kau da kai da gare shi ashe duk wanda ya tawo yace yana so shi ya kamata ka shagala da shi ba wanda abin nan bai so ba ai ya tatahharu min adh-dhunubi ma yasma'u ka zai tsarkaka daga zunubai saboda abin da zai ji daga gare ka to don mi kenan ka kau da kai aw yadhakkaru aw yadhakkaru fatanfa'uhu dhikri aw yadhakkaru ko ya wa'astu fatanfa'uhu dhikra sai wato wa'azi shi amfane shi wato al'izatu izatu al-masmu'a minka wanda an ka ji daga gare ka wato ga وقراءة habs amma man istagara amma man istawni to an ka koma an ka ce amma man istagana bil mali wanda yake ya wadatu ya nuna shi ya wadatu da dukiya fa anta lahu tasaddi fa anta lahu tasadda kai kuma kana kokarin ka gita gare shi wai kana neman ya shiga cikin addini وما عليك وما عليك ألا يزكي wace musiba za ta same ka Allah ya zaka in bai tsarkaka ba don dukiyar shi koko don ikon sa in bai musulunta ba ni an ruwanka an illam yumin in bai imani ba ai laysa alayka basun babu wata wani laihi gare ka fi adami tazkiyatihi bil islam in bai tsarkaka da musulunci ba wakila ma istibhamiya ai ayyu shay'in alayka me ya same ka fi shi la yablahu in bai bai samu babban rabo ba shi wancan mai iko wala ya har bai tsarkaka min da nasul daga daudar kafirci wal istifham lil inkari wato kenan bai kamata ka damu kanka da wani ba wanda duk ya taho yace yana so shi adda shi kuma ka shagala da shi kawai ka bar wanda bai so amma man ja haka wa amma man ja ka yas'i wa huwa yakhshi فأنت عنه تلهي وأما من جاءك ma ما وند يزو ما ينا تفيا da gaugawa yana so ya ɗauki musulunci wa anta anhu talaha kai kuma kana mai shagala kana kau da kai daga gare shi ya hasha alhali yana tsoron Allah ko kuma yana tafiya da gaugawa shine makahu wa anta anhu talaha kai kuma kana eh, shagala daga gare bi du'a iman du'a amma jita bi alhali ka shagala da gare shi ka koma ga wanda kana kiran wanda abin nan ya kau da kai daga abin da ka zo eh, da shi wala ya ba shi tsoron Allah wato daidai ne wannan ya nuna abin nan annabawa suna wahami amma ba su kuskure wahami ka yi tsammanin wannan shi a daidai ga ganinka abin nan kuskure ka aikata bisa gaba daidai ba ya sani kun gane wato suna wahami amma ba su aikata abin nan kuskure eh. to kenan dangane da wannan masu kafa hujja kan wannan cewa manzon Allah ya yi kuskure ke ba a ba kuskure bane wahami kana tsammanin wannan ai ba a barin sai ya zartas ma domin in har abin ya zartar da kuskure wato kenan eh, ya zan abin koyi don duk an ce abin da ya yi wajibi ne mu yi amma ta kuma rasulu ku ba ce da na gangan ko na kuskure ba saboda ka ba abin ya zartar ko da yi wahami sai a mashe shi ga hanya kamar na Yunus ibn ya tafi da wahami an kamar da shi kun gane ko kalla inna tazkira kalla ai kada ka yi haka nan kada ka shagala kada ka bar wanda ya taho yana son addini don talaucinsa kuma ka bar don ka shagala da wanda ba ya so don gudatar shi inna ha tazkira wannan ayoyi wa'azi ne kira ne na musulunci Ah, tazkira wato wannan kira kira ne na tunatarwa lil khalqi ga talikai ala sawa'i bisa ga daidai duk mutane daidai suke wanda yace yana yana so shi adda wa man sha wa man sha zakara fi suhufin mukarrama ah, wahami anan bai aikata ba yana zaton wannan shi yafi daidai sai a hada shi zartarwa wancan abin nan shakka da zanni da wahani shakka ko daidai ne ko ba daidai ba sun yi daidai ga zuciya ba daidai ba shi a zanni ya fi jaya wahani ya fi zama daidai tunanin mutum tunanin ya abin in tunani sun zan daidai ko daidai ne ko ba daidai ba sun ka zama daidai shine shakka eh, in ya zan Eh, ina tsammanin ba daidai ba ne shi ya fi jaya shi azzanni in ya zan ina tsammanin shi ya fi zama eh, an amince ma an baka karhi an yi kaza amma duk da haka kuma ba a barin ka da karhin kanka sai abin nan don kowa ya tabbata abin nan shi a gaskiya ko abi ko ka abi sun ma bayyana ta ala sannan ana ya bayyana adam ko adam tafakkuril kafir wanda ya bayyana da abin da Allah ya saukar ba wato baya da tunani wa adam amulihi da rashin kulashi إذ لو تأمل أوله وكيف أوجده ربه لانقاد إلى ما يطلب إلى ما يطلب منه ربه الغني da mutum yana tunani kuma ya ga yadda Allah ya halittar da shi ya samar da shi tun farko to da ya jawo ga abin da ubangijin nan nasa ke nema gare shi alhali ubangijin wanda an wadatacce bai neman komi gare shi shi yake nema ga ubangiji ubangiji kuma gashi ya yi shi ya sa shi ashe da yana da hankali bai tsayawa ya tsaurin kai ga shi nan shi a tafi kutin da insanu kutila insanu ma akfara kutila insanu Allah ne mutum kafiri eh, kun fahimta ko hmm. ai amma aka fara ni kahircin sa ayu shay'in eh, ko azimu azama da ba azimu bane ayu shay'in azama du'a'ahu ila al-kubri menene eh, abin nan ya girmama kiransa zuwa ga kafirci ba azimu bane azama ne Hmm. ko kuma ai shay'un azimun da ahu ku bashi haka nan wato abin nan abu mai girma ya kira shi zuwa ga kafirci wa hadha ka qaulihim qatalahu Allah ma akhbathahu Allah ya la'ane shi mi munin sa wa akhazahu Allah ya kunyata shi ma ma azlamahu mi zaluncin sa kun gane من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه bai di ba ba mai aisha in halaka daga mi Allah ya halitta shi har yanzu yana abin nan daga zinariya an kai shi koko daga azurfa an kai shi har yanzu yana takama shi nan min nutfatin khalaqahu faqaddara min nutfatin khalaqahu daga maniyin jini daga digon mani ya khalaqahu ya halitta shi faqaddara ya kaddara shi ya zan abin nan ya zan jini sannan ya zan tsoka ila akhir halki ya zuwa karshen halittar shi masabila. Masabila ya tsara bayan haka nan Allah ya sauƙaƙe masa hanya ya yalwata masa hanya kudi ba hanyar da boli ke hitowa nan ya hito an ka kuma ba don an buɗa masa bai ya hitowa boli ma sai sauƙin hitowa hmm. shi sai da an ka buɗa masa cikin matsau matsau ya hito hmm. <laughs> ثم أماته ثم أماته فأقبره <laughs> ثم أماته sannan kuma bayan kana Allah ya amshi ransa fa aqbarahu ya sanya cikin kabri ja'alahu fi qabrin yasturu ya sanya cikin kabri wanda ya ruhe shi ko dai bai da ake sa mutum cikin kabri a ruhe wato kun gani kenan wanda duk ake girmamawa ba jikinsa ake girmamawa ba ran nan da ba mu san inda yake ba shi muke girmamawa don da duk an kaɗe beren babu ca ai wane ne sai a ɗauki jikin a taya a turbude eh to ci gaba anshara Summa idza anshara bayan haka nan lokacin da Allah ya so kuma sai ya fidda shi ya tayar da shi lil don tashin kiyama balaw amalar amala al insanu tawar da mutum ya kula da waɗannan can canzawa halaye allati ya kata wa fi hayati wadanda yake yanke su cikin rayuwar shi ta duniya lam ya kafir da bai kafirci ba eh hmm. eh wa qaddara wato ya khalita shi ya qaddara shi ya qaddara shi alqa summa mulga summa ila ah, ya sa ka ga gabi yasa eh min nadfatin khalaqahu eh, ya sa digo biyu akan oh a ah, nan gare mu daidai ne to na sha tara halakatin yassa to ila akhir halqihi ainihin nasi min nutfatin khalaqahu oh, khalaqahu eh gaskiya ne ban gani ba to ci gaba كلا لما يقضي ما أمره kalla a'aha wato bai kamata mutum sun bayyana ta'ala misalan akhar sannan ya bayyana wani misali fi takawini ta'amil insani ga yadda an kai abincin mutum ma alladhi yadullu ala kamali ah, khaliqi wanda wato yadda an ka shirya abincin yana nuna nunawar kamalar wanda ya halitta abincin din alladhi yastahiqu an yusaddaqa rasul wanda ya cancanci a gaskata manzonsa fi ma ja bihi anhu ga abin da taho da shi daga gare shi ta'ala fa qala wato yadda an ka shirya ma abinci ma ya wajabtan ma ka gaskata manzon manzon Allah wanda yayi ma wannan ni'ima ga kalla lamma ya kadama amara eh ma ja bihi kamal khaliqihi an ce kamal khaliqihi ina تعالى مثالا آخر في تكوين طعام الإنسان الذي يدل على كمال خالقه أمسى خالقه آه، ايه ابن تدود ابن عدد ايه كلا لما يقعد ما امره واتو حقا واتو متنبه اي كتا ابن دا الله يقوم رجيشي دا شيبا wato abinda ubangijinsa ya amarce shi da shi ba duk da wannan ni'ima da anka nuna masa falyanzur al-insan falyanzur al-insan ila ba'ami falyanzur al-insan mutun ya diba nazara itibarin ya la ya diba ya kula ila ta'amihi zuwa ga abincinsa kai fa ya an ka kaddara shi wa dubbira lahu an ka shirya mai shi abincinsa gashi nan anna sababan al-ma'a إنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا للي مؤمن زبد روا دقا صبا صبا زباوا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض سنة ممكن تاجي قصا شقا تاجي وا كدي بيد أبنا tsiri mai rauni yadda yake tsage ƙasa ya to fa ambatana fa ambatana fiha habba fa ambatana fiha habba muka tsirar da muka abin nan muka tsirar da kwaya cikin wannan ganyen talhin dati wa sha'ir wato ganye ya hito bayan haka nan sannan ya kwaya ta fito nan wa inaban wa qarba sannan da ita inabi wa qalban sannan da ce tsumoji huwa wazaitunan wa nakhla wa sannan yanzu kuma ayan itace nau'i daban-daban ga zaituni mai mai wa nahlan da dabino wanda yake mai mai mai zaki wa hada'iqa gulba wa hada'iqa sannan da gonaki gulba waɗanda yake masu kaurin itace asalin ana cewa rajulun agalab mai kaurin wuya basati na kathiratul ajar masu yawan itace وفاكهة وفاكهة وأبا da ‘ya'yan itace na marmari wa abba sannan da dabbo da ciyawa wadda tsohon dabbobi ke ci ai matar akul baha'imu wakila a timnu kaikayi mata allakum mata allakum wa li an'amikum wannan duka ya zan mata allakum don jin daɗi gare ku li an'amikum kuma da ku da dabbobin ku ai abin tamti an don jin daɗi ta kaddama fi suratin qablaha don jin daɗi gare ku da dabbobin ku ta kaddama fiha aidan فإذا جاءت الصاخة wato in mutum kenan ya dibi yadda an kai sa shi ma ɗaya ya ishe shi ya saddaka ya gaskata manzon Allah fa'iza ja'at saha in tsawa ta zo wato kenan musiba ta biyu wato abin nan busawa ta biyu allati tasukhu lahal khalaq wanda ke duk masu abin nan talikai za su saurara gare ta ay huna laha za su saurara min sahali hadithi, ana cewa sahali hadisi ya saurara ga labari idza asakha lahu in ya sau in ya kauda in ya abin nan ya karkata kunne yana saurari. wasta ma ya saurara wa wasifat bihin nabhatu thaniya an ce wato busa ta biyu wadda ake saurarawa li'anna nasa yasikhuna la domin mutane duk za su saurara gare ta wakila asakha asayhatu thaniya tsawa ta biyu li'anna nasa yasukhu yasikhuna lahaza su abin saurara wakila asaha asaihatu allati tasukhu al'adana wanda yake abin nan suna sa abin nan kunnuwa su kurunce ay tusimmuha li shiddati wa qatiha suna sa abin nan kunnuwa su kurunce don tsananin aukuwarta yawma fir mar'u yawma yafirul mar'u min akhihi wato idan wannan tsawa ta zo to ranar da mutum ke gudu daga dan uwansa in kaga dan uwanka sai ka gudu don kai ya tuno wani laifi da kai yi masa ya ce biya ni wa ummihi wa ummihi wa abi ya gudu daga uwarsa wa abihi da ubansa ma bai son ya gansu don kada a ce ya takaita wani abu وصاحبته وصاحبته وبنيه har ma daga matarsa ya gudu wa banihi da ƴaƴansa ma gudun su yake kada su ce ba ba karantar da mu ba laihi na garin na ka لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ga kowane mutum dai daga cikin mutane a ran nan kowane yana da sha'ani wanda ya wadatar da shi kowane yana da al'amarinsa wanda ya ishe shi sha'an wato an sha'an gairi bai damu da wani ba ai yashgalu kullu wahidin bi nafsi ko yashtagilu kullu wahidin bi nafsi kowane yana shagala da kansa bai damu da wani ba wujuhun yauma irin musfira. wujuhun yauma irin wasu wasu ko nan musfira masu haske ne mulɗi a masu haske ne. zahikatun mustafishira. zahikatun masu dariya ne mustafishira masu bishara fari hatun masu warin ciki oh munumun nusu ne mu min ووجوه ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه وسوسكوك يومئذ رنان عليها غبرة أكوي قراء كانسو ترهقها ترهقها قترة ترهقها قترة قراء نارهسو أي ظلمة وسواد أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك وأن أدى حالي humul kafarat sune kafirai waɗanda ke tsaurin kai ga ayoyin ubangiji fajara masu fajirci ai jami'una waɗanda sun ka tara tsakanin kafirci da fajirci cikin duniya takawir makkiya to ci gaba bismillahir rahmanir rahim idza shamsu kuwirat takawir asali shahi haske hiya 29 aya aya 29 ne wa ƙaddamar qaddama annabi sallallahu alaihi wasallam mawdu'a ar lil qari annabi shi ya faɗa muna me take karantarwa kun gane ga mai karatu ya faɗa masa bi maru yadda abinda an karanto an ibn abbas radiyallahu anhu qala annabi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn abbas yace an yanzura ila yawmil wanda ke yana yana faranta mai shi dibi ranar kiyama fal ya qara idza shamsu kuwira shi karanci wannan sura idza shamsu kuwira Wai idza sama'un fadara lokacin da rana aka shashi haskenta kuma lokacin da sama ta tsage wa idza sama'un shaqqar kuma lokacin kuma da asura wanda yake idza sama'un shaqqar mutum ya karanta in kana son ka san yadda kiyama take karanta su hadha wa tamtazu hadhihi sura wannan haka yake sannan wannan sura tana bambanta da idza sama'un shaqqat bi izbati anna alqur'ana yati ila rasul na tabbatar da qur'ani yana zuwa ga manzon Allah bi wasitil maliki da da wasitan mala'iki wa qad ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati kuma annabi ya ganshi cikin surar shi shi mala'ikin fala yashtabihu bihi shaytan wani shaytan bai ba iya kama da shi balle har ya ludi annabi li yadussa ma laysa bi haqqin wato annabi ya san shi bai yiwa wani shaytan ya taho da sifar shi har ya koya gaskiya kun gane to bismillahir rahmanir rahim idza shamsu idza shamsu kuwira lokacin da rana an ka shafe haskenta lufat lufifat wato an ka nade ta wa dhahaba nuru haskenta ya tafi wa shamsu na'ibu fa'ilin bi fi'ilin mahzufin ai taqdiruhu idza kuwirat shamsu in an kan abin nan ɗebe hasken sama abin nan rana wal jibratu ba da hata akidun wal kuwirat wa idan nujumun kadarat to wa idan nujumun kadarat kuma lokacin da taurari sun abin suka rikice wato suka gurɓace wani ya faɗa cikin wani ai in qaldat kowane ya tashi daga wurinsa wurinsa wata saqada sun ka fada ma juna ba da ha ala ba'al duk sun ka fada ma juna aha wa idhal jibalu suyirat kuma ranar da wata duwatsu za a she su gari ai zahibat biha an ka tafi da su an washe al'alla ga fuskar kasa fasara da haba mun sun ka zan kama kura wanda an ka wace وإذا العشار وإذا العشار عطلت كما لو كتشن دا راقم ما ماسو تكنا راقمي وان دا كاي وتا غوما شي يكي تشم أشرا wato kenan raƙuma masu ciki alhawamil allati mala ala hamla asharat ashhur wanda ta yi wata goma da ciki wa huwa ismuha ila an tala daga nan ta zan ashara har lokacin da ta haihu ta haihu litamami sana har zuwa cikon shekara jam'u ashara'a guda ashara'a kan nufasa'i ko shara'a kenan jam'u nufasa wa hiya anfusu ma yakunu inda ahliha wato wannan raƙumma masu wata goma eh, da ciki wato laraba sun shi kowa son su suna gani wato shine eh, abin da dukiya mai daraja to lokacin da waɗannan raƙumma uddila an ka yadda su ba mai so turikar an ka su bilara in ba mai kiyo aw bila halbin ba a tatsan nonon su lima da hahun don abin da ya ruhe masu su min al'amri na al'amarin kiyama walam yakun malun a ajaba ilaihi min alhali babu wani dukiya wadda sun ka ganin shawa bisa gare su kyale su abin nan nan ba laraba ɗaya duk kenan abin da ka ga ganin kyawo irin manyan motocin nan duk sai abin da mai bai so yi ta gudu ya kyale Allah ya sauƙaƙe وإذا الوحوش وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت كما لو كتن دا نامون داجي أنك تارا سو جمع أدبار لبات أنك تارا سو بان تاشن كياما ليوك تس ليوك تس لباليه من بال so domin su ma dabbobi wanda ya shuri wani ko ya harbi wani ko ya soke shi da kaho za a tayar da su duk a rama sun matasiru turam baka su zama su turbaya fala min ha illa ma fihi ni ba bani adam ba abin da zai zai wazu gare su sai abin da yake mutum zai ji daɗi da shi wa ijab bi surati abin da yake mutum na jin daɗi kamar tawusu wani hawi kaga su za a sa cikin aljanna su tsora wa mutane kuka suna jin daɗi tawus wannan mai abin gashi na mai kyau me sunan shi Awis eh Ah, ba gabra ka ba ka santa ba da larabcin ake bari eh larabcin ake bari Tawus eh, eh ba mu da su irin nan eh, kusan gabra ka suke amma da su masu yana da kyawo kwarai in eh, an fara kawo su sai kama da gabra ka to ci gaba وإذا البحار سجرت وإذا وإذا البحار سجرت كما لو كتند بينن تيكونا سجرت واتو أنكا أبغد دسو فسار النار سنكا زموتا سجرت أنكا كنا سنكا زموتا ثم جميع ما في هذه الآيات سنة دكان أبين دا أتكن ودن آيو يشد دا منك يجوز أن يكون قبل يوم القيامة شنا يوا واتو لو كتند سنكا أوكو واتو ساعة تايكو سدقوا كيدا نعم wa ma ba da hadhihi al-ayati yakunu fi yawm al-qiyamah bayan abinda waɗannan bayan teku ta kone to abinda zai auku shine ran bayan tashin kiyama wa idan nufusu wa idan nufusu zuwijat wa idan nufusu zuwijat kuma lokacin da rayuka an ka hada su da jikin kunnan su ko wani rai an ka dauko shi an ka sa ga jikinsa wanda ya bari wakila yuqranu kullu kullu mri'in bi shi'ati ko kuma kowane an ka hada shi da danginsa Eh, fal yahudu tuqranu bil yahud wato kenan ba yahuda a hada su duk inda suke Wannan nasara ko kiristoci a hada su duk inda suke tuqranu bin nasara ko abin su ko musulmi a tara su guda wakila gairu zalika an fa'i wata magana wadda ba wannan ba to ci gaba وإذا su'ilat wa idhal الموءودة su'ilat kuma lokacin da yarinyar da ake turbudewa zamanin jahiliya ya mutum ya haihu ya mace yakan turbude ta wai don kada eh, aibi ya same shi ko kuma yana gudun kada abin nan dukiyar da zai dauka ya kai mata gidan mijinta ba ya so sai ya turbude ta to radda an ka tambaye ta wato su ila tamkitan liqatiliha don abin nan kunyatar da mai wanda ya kashe ta ai liman da fana ha wato uh, uh, abin nan kunyatawa ga wanda ya turbude ta cikin filqabri cikin qabri wani hayyata da rai a ce bi ayyi zambin kutila bi ayyi zambin kutila sai a ce da wani laifi an ka kashe ta ko ko da wani laifi an ka kashe ki bi ayyi zambin kutila ga wata qira'a da wani laifi an ka kashe ki wa idha suhufu wa idha suhufu nushirat ku dai ba jahilci ya kai iyaka ina mutum zai dauko dan sai turbude shi wai Eh. mu namu na zamani eh? namu na zamani da ya koma yanzu kamar dai waɗanda yake suna abin suna eh, ɗebe kanun mutane suna sayarwa akwai jahilcin da ya wuce nan a ɗebe kan ɗan uwanka ba ka yi lada da shi ko kai wani magani da shi wani magani za ka yi wanda muke tsoron talauci fa na kai da iyali shi kuma ban ji ba duk wannan ɗaya ne kai ka bada abinci ah. Ah, wanda ke family planning yana don yana nihin kada ya haihu shi in ubansa ya masa haka yana so ah. eh akwai bakiyin da ya wuce ya hana ka hitowa duniya eh? <laughs> ka bar abu ga Allah Allah ya taimake ka wa idan ma'udatu su'ilat ta to wa idan suhum nushirat kuma lokacin da littafai na ayyukan mutane an ka watsa su littafi nushirat ko nushirat futihat ah, an ka bubbuɗe su wa busu da an ka buɗe an ka shinhiɗa su wa hiya tudwa inda al-maut za a nade su lokacin mutuwa wato in mutum yana nan da rai wato ah, abin nan takardun aikin su suna nan kamar abin nan cassette ko mi ya faɗa suna nan ana recording sannan radda ya mutu a nade a aje radda abin nan an ka busa busa tashi watan shara bude su inda hisabi lokacin hisabi ya ce ga takardunka wa idha sama'u وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت كما لو كتشند سما أنك هيد إيتا نزع أماكن أنك هيد إيتا دقوري رنتا كما ينزع الجلد كما يدأك هيد إيتا أبنا فاتا أن أنا شاتي دقا أكويا وغيرها gairiha wato ran nan kenan ƙasa sai تسما heɗe ta kushidat qashdan wal qashd bi ma'ana wa yuqalu qashad al ba'ir wa la yuqalu salaha illa li shati kun ga ana cewa qashad al ba'ir ko ko salaha shata amma da Hausa duka an hede ake cewa ranar da ƙasa aka hede ta وإذا سمع وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت كما لوكا تشين دا وتا مي تساناني سعر أنك هوراتا مي زي أوكو وإذا الجنة أزلفت واتو أنك هورا وتا دون شقك كافرين وزيد فيهما أنك ساقط أبن زافنتا وإذا الجنة أزلفت كما لو كتند الجنة أنك قسان تد إتا قربا أنك قسان تد إتا لأهلها قمتان أنت ليدخل ليدخل لادون سشيجيتا وجواب إذا أول سورة وما أضيف عليها أنت إذا إن كذا أوكو alimat nafsun to yadda waɗannan abubuwa suke aukuwa aliman nafsun kowace rai ta san ma ahdara abinda ta zo da shi ai kullu nafsin kowace rai wakata hadhihi almazkurat lokacin waɗannan abubuwa da anka ambata a ranar kiyama to ta san ma ahdara abinda ta zo da shi na alheri ko sharri فلا أقسم فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس ba sai سواد تولالي rantsuwa da taurari masu koyewa ba ko gadi wata yana ko haka nan akwai sauran taurari waɗanda ke suna faduwa suna koyewa abin nan su ake ce taurarin wanda masu cibu ke amfani da su aljawari alkunnas masu gudu alkunnas masu shiga cikin kamar sun shiga cikin kinas wato lokacin da ya faɗi kamar ya faɗa cikin ɗaki cikin wani abin nan ɗakin awaki ya ɓoye hiyan nujumu su ne taurari alhamsatu biyar na farko zuhal shine ya nisa sannan mushtari mai bi masa wal mirikh sannan tauraro mirih sannan zuhura wa utarid wannan ita ake ce ma zuhura ita ake ce ma tauraro mai abin nan mai wutsiya sannan akwai utarid dukansu tarhasu wato suna koyewa tarji'u fi majaraha suna bayyana su hita ko wara'aha bayan su baina ma tarhamun najum wato sana akwai wata cikin su kana ganin abin nan kana ganin taurari fi akhir burji karshen burjin su idh karra raji'an sai tauraron ya koma abin nan ila awwali zuwa ga farkon sa watan kisu ya shiga fi kuna sai a cikin ɗakin ta ai ta gibu fi mawadi ta ɓace wurare cikin wuraren da take ɓoyewa Allah ta gibu fi ha min kuna su zabi asali kuna su zabi wato ramin da barewa ke yi ta ɗora kwanci ciki ai la qasim la qasim bi ha fi izbati kamali qudrati ba sai na yi rantsuwa da waɗannan taurari ba in ji ubangiji ba sai na yi rantsuwa da irin waɗannan taurari ba ga tabbatar da iko na fiya alal itiyani ma dhikra da su ne abin nan muyagun malamai ke abin nan cibbu su ce tauraro kaza ya fito ga abin da zai auku tauraro kaza ya faɗi ga abin da zai auku a kawo rago ko ko kawo sa a yanka <laughs> su ko wawaye sai ta kawowa eh? eh ko yara za su mutu a kawo kaza a yanka eh hato abin nan <laughs> ci gaba wallahi idza as'as wallahi idza as'as kuma ba sai na ina rantsuwa ba sai na rantsuwa da dare lokacin da yayi duhu ba a qabala bi zalamihi aw adbar lokacin da ya fuskanta da dukwai ne ko ya bada baya haske ya zo wasubihi wasubihi idza tanaffas kuma ba sai na rantsuwa da asubahin ba lokacin da ta yi haske imtar da domin kamar in safiya ta yi to kamar tana lumfashi ne hatta yasira haram bayyana har ya zan abin nan lokacin rana bayyanan ne innahu innahu qawlu rasulin karim to ba sai na yi muku rantsuwa da waɗannan taurari da waɗannan abubuwan mamaki ba sannan zan tabbatar muku qur'ani cewa mai daraja ne ko ku tsararre ne innahu shi qur'ani la qawlu rasulin karim wato maganan manzo ce mai daraja Allah ta'ala wa huwa jibril domin jibril ake faɗa ma ya tawo faɗa ma annabi tunda yana da daraja wurin Allah yana gudun yayi musu ya dan bata abu a ɗebe shi daga darajar shi wadifa ilaihi an jingina zuwa ga cewa maganar shi ce li tanzilihi bihi domin an saukar da shi game da shi wal karimu sifatun takatali katali eh, ko eh, nafiyal mazami in an ka ce wannan mai daraja ne wato zai yi kokari ya kore ma kansa abin da za a zarge shi da shi kulliha wa izbatu sifatil madai tabbatar da suwohin da yabo Allah ya katabi wannan sun ka dace da shi domin duk wanda ya samu daraja yana gudun darajar nan ka ta halaka mutumin banza shi ke yin abin da za a walakanta shi da shi to tunda qur'ani ke da jibril ke zakuwa da shi bai yi wa shi ƙara wani abu ko shi rage ذي قوة ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة ما يقال فيني كما سبب ذاك الشيطان بي إذ شيء يا أمشي يا مسنيا inda zil arshi makin sannan mai daraja ne ga Allah wanda adda al arshi ai eh, Allah ta'ala maliku kulli shay wanda ya mallaki komi li'annahu man tasallada al arshi a azama khalqillah duk wanda ya adda iko akan al arshi wanda take komi kuma ta kewaye komi cikin halitta Allah to fa ala gairi aula in an ce ya mallaki komi wato kenan abin an ce duk ya mallaki Kaduna gida guda wani abu ne kidan gane <laughs> kun gane ko makin mai daraja zai makanata mai daraja muta'alliqun bihi ko shine jibrilu zai makanata mai daraja ne kun wato makanata ikramin daraja ta girmamawa wata shirifin da dauka inda lahi wala makanata jihati amma ba wai ga inda yake ba a ce nan ga gurin zaman sa ga wurin zaman wannan nan مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين مطاع ثم كما cikin mala'iku shi a shugaban su wanda ake wa ta'a ne tuti'ul mala'ika suna mai ta'a kuna kafi samawati aminin kuma sannan amintacce ne ga wahayi mutamanin kuma wanda an amince ma ne alama yursalu bi ga abin da an ka aiko shi da shi min wahayi na wahayi zuwa ga annabawa wa hadhihi sifatu kulluha tadullu ala sharaf jibril alayhi waɗannan sifofi duka suna nuna wa darajar jibril wa karamihi da darajar shi Allah ga Allah ta'ala wa hiya ailan fi muhammad sallallahu alaihi wasallam akmal kuma waɗannan sifofi wanda anka ba jibril ga annabi sun hi daraja minha fi jibril wato ga annabi sun hi daraja idh ja'alahu Allahu rasulan domin Allah ya sanya shi manzo ila muhammad shi ya sanya jibril manzo zuwa ga muhammad al-munaffidhu risala shi annabi shi zai zartar da aikin kamar wato abin nan sarki ya aiko zuwa ga uh, abin nan hakimi shin wanda an ka aikon nan daga sarki zuwa ga hakimi ko mi daraja shi akan hakimin nan don shi hakimi shi zai zartar da hukunce hukunce fal munafizu li amrin aqwaminuhu min al mursal bihi wanda ke zartar da uh, uh, umarni ya fi karfi bisa ga wanda aka aikowa shi bayan ko kun gane ko lima fi tanfidhi min ziyadatu sulta domin zartarwa yayi kamar sarkin kenan daraja sarkin a gare shi wasu ya ce ne tsakil amal kuma da ikon zartar da aiki sai dai abin nan ga ubangiji kun je ana cewa al mala'iku ana ba su abin nan fami su tasu abin nan sun ga dama wannan ƙarya ne Allah ba mai ba abin nan bai ba da ikon komi ga kowa sai dai abin nan ya shiryar da shi ga abin da zai yi kun gane Allah shiryar da mu amin wa qauluhu ta'ala وما صاحبكم بمجنون Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama wanda a abokin ku wanda an ka aiko don ya shiryar da ku kun ga ba ce sayi dukun ba to bai zambe majanunin mahaukaci ba kamar yadda kuke riyawa bal huwa munaffidun li amri Allah mai zartar da al'amarin ubangiji ne allazi wasala ilaihi wanda ya sadu zuwa gare shi wa sunatu jibril almi kun gane ko saboda haka wato qur'ani amintacce ne don ya tauta hannun amana zuwa ga annabi wanda amintacce walla qara'ahu ولقد رآه بالأفق المبين كما النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل يا سان shi cikin surar shi bil ufqil mubin ga sasanni wanda a bayyananne albayyini fa arafahu ya san shi hakikatan fala yashtabihu bi shaytan shaytan ba zai iya kamanta da shi ba balle shi rude shi wala yulqi ilai shay'an bai yuwa shaydan ya jeho wani abu gare shi min gari min gari lahi daga wanda ba daga Allah ba wa yashtabi ma ja'a min indillahi wato bai yuwa shaydan ya taho ya kama da jibril ya jeho masa wani abu ba daga Allah ba har a samu rikici abinda na wanda Allah ya aiko da wanda Allah ba ya aiko ba subhanahu wata'ala wa ma huwa wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhanin kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai zan mai rowa ba ga abinda an ka karantar da shi na gaibi don ya faɗa muku duk abin da an ka faɗa masa za a kuma tsare shi har ya da manzancin nan ba ya ɓoye wani abu a ce sai wani ya zo a gaya masa kuɗi ba abin nan cikin jahil ma'an da ake cewa wai lokacin da wai abin nan ɗariƙa tijjaniya annabi an tambaye shi wai don bai faɗa ma mutane ba sahabbansa sai ya ce domin ba mai iya tsayuwa da ita a wannan lokaci wata kenan eh, tijjaniya sahabbai duka ku diba wannan abu banna kuma har mutane ta su bi wannan magana eh? To a faɗa min gane ina son gane. Ina da shi a faɗa min ta yin diba. Kuma akara makalla, sai eh. ga littattafai nan akalla kamar guda ga tuffatu saniya wanda mai gari ya yi mutumin bauchi ne. Bayan haka nan ga eh, alwarin rahmaniya ga aqidatu sahiha dauki innal littattafai su duba su ga ainihin shafuffukan da suke cikin jawahirul ma'ani kuma ana samun su wajen masu to alhamdulillah eh. kun gane wannan eh. hmm. doge wannan magana mutum doge an tabbatar da to yi eh, addu'a Allah ya karkace kai ma hmm. wani malami ya yi roƙon yana so a haɗa muƙabala don a haɗu a fice da ai an yi muƙabala har an gaje sannan shi bai ko ba san shi ba cikin duniya bare ba san shi ba hmm? ka yana kokarin ya hidda kai ne ko a gane an san shi da abin nan da yaudara ya kuma sani yana Allah ya rufe a basira mutum wannan malamar ba magana ce na magana ce وما هو بقول شيطان رجيم وما هو شيء النبي صلى الله عليه وسلم بيزان على الغيب da ni mai rowa ga abin nan abin da ba wato ba ya ce ya aje wannan sai wani ya zo ya bashi kun gane wa ma huwa bi qawli shaytan sannan shi qur'ani kun ba magana shaytan ce ba mai mai kokarin shi sato magana shi faɗa ma boka rajim wanda Allah anan ne marjumu wanda ake jefewa matrudun an rahmatullahi wanda ake la'an ake tsine ma daga abin nan nisan da shi daga rahmar ubangiji summa qaba ta'ala alama alumatu sura sannan an kai kan labari wato abubuwan wanda an ka tara abubuwan da sura ke karantarwa la yujlabu ilai hal uqulu marratan sana don a jawo hankali gaba ɗaya wato abin nan ka san abin da ta kunsa fa qala fi sigati su'ali tanbihi an ka fada cikin abin da kamar tambaya don ta jawo hankalinka fa aina tadhhabun ba ai muku wannan bayani fa aina tadhhabun ina kuke zuwa ayyuhal mukhadabuna ko dan da ake magana ina za ku ta da hankulanku ayu fa ayu tariqin wace hanya eh, suku na kuke bi fi kuma alqur'ani ga musulun da kuke wa qur'ani wa ku anhu da kawda kai dinku daga gare shi ba da qiyamil adillati bayan tsayuwa hujjoji alwali alwalihat bayyananni ka annakum ma fahimtum haka ba ku gane su ba ina za ku in huwa in huwa illa zikrun lil alamin shi qur'ani bai kasance ba face wa'azi ne ba wai ga larabawa ɗaya ko qurashawa ɗaya ba na duniya ne gaba ɗaya in huwa illa zikrun bai kasance ba face wa'azi ne ga dukan duniya ba kuma mutum ɗaya ba har da aljannu kun gane لمن شاء منكم an يستقيم saboda haka wanda ya ga dama daga cikin ku an ya saki mai yana so ya tsayi ya bi abin da Allah ya ce kun gane ko wa ma ta sha'u? وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين to kuma ku dai ba wato har hatta ka so ka shiryu ba ka iyawa sai Allah ya so ba ma ta sha'una ba ku iya son tsayuwa akan gaskiya illa an yasha Allah sai Allah ya so wanda yake shine ubangijin talikai al khalaqi talikai istiqamatu kuma alai sai ya so ku tsayu sannan za ku tsayu sura ta kare ta bismillah suratul infitar makkiyah بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء to wannan sura hiya tisu aya tisu aya aya goma sha tara ce tisu ashara ta aya mawdu'u har ra'isi ithbatul qiyama tabbatar da qiyama wa alamata da alamomin ta kawai a sura ta gabata mislu surati lati qabla kamar sura ta gabata amma abinda a bambanci wata ta tamayyazu hadhihi bi isbati ad-din wal jaza ko wannan tana tabbatar da sakamako wacce tana tabbatar da tabbatar qur'ani sannan kuma sakamakon da za a yi na abin nan na bincike shi take tabbatarwa wannan kun gane to bismillahir rahmanir rahim idza sama'un fatar lokacin da sama ta tsage ai in shaqqat ta tsage lin zuril malaika don sauka malaiku wa yawma tashaqqaqu sama'u bil gamam wa nazul malaika wa nazul malaikatu tanzila ranar da sama ke tsatsagewa da abin nan da taura da giragizai wa nuzul mala'ikatu a saukar da mala'iku tanzilan saukarwa wa idal kawakib wa idal kawakib kuma lokacin da taurari sun ka watse in in qadda sun ka watse wata saqada sun ka fada ma juna hatanil ayatani yata'allaqani bil ma'lumati waɗannan eh, taurari su watse wato sama ta tsage taurari su abin da fada ma juna abu ne wanda yake kowa na iya gari ko li bayani takharibil alam wannan suna nunawar lokacin da an kayi wato kenan duniya za ta rikice kamar za ka rushe gida kaga sai ka fara rushe saman shi kenan wa fina'il dari eh, eh, duniya ko wa fina idina wannan shike nuna wa karewar duniya wanki da'u takalif daga nan kuma babu sauran a ce yi sallah ko yi azumi wato aiki ya kare nan wa ma arada takhariba darin domin wanda ya niyya shi rushe wani gida fa innahu yabda'u awwalan bi takharibi saka sai ka har rushe rufi sannan bayan kana a taho don haka nan za a ga sama ta tsage bayan haka nan abin nan taurari wani ya fara ma juna kenan alamar rushewa ya zo وإذا البحار وإذا البحار فجرت Bayan an gama rushe na sama sai na ƙasa وإذا البحار فجرت lokacin da kuma tekuna an ka facce su sun ka sadu da juna fasara baharan wahida ya zan teku guda wa talal al'azbu bil milhi mai dadi ruwa mai dadi ya hadu da wanda yake mai gishiri wartafa al barzahu bainahuma eh, shamakin da tsakanin su ya dauke fa baga ya kowane shiga cikin wani wa idan wa idan qubur wa idan qubur bu'thirat wa kuma lokacin da kabruka bu'thira anka tone su kulliba turabu juye da turbayarsu wa bu'itha tayar da matattunsu. wa hatani al wadannan ayoyi biyu da an ka ya idan biharu fujjar wa idan qubur busirat ta ta'allaqani bis salafiyya wato kenan sufuliyya wato na ƙasa wato an taho kenan ga dabe an an fara rushe shi fa bada bi takhribil bihari ya fara da rushewar tekuna fi takhribi ma ala washal alga rushewa abinda akan ƙasa summa ma fihi al-mauta sannan an ka komo ga abinda kabruka waɗanda yake matattu na ciki fa yatil ba su bayan kanan tashin kiyama ya zo wa qad tagayyarat al anzima ko anzumu al hali a lokacin nan duk tsarukan da an kai na na halitta sun canza kullu hadiyya da suke wa jawabu idza wa ma utifa alaiha huwa ga jawabi na aliman nasu in waɗannan abubuwa sun auku alimat nafsum ma qaddamat wa akharat aran nan aliman ko kowace rai wato rai ta san ma qaddama bai mata ta'arifi ba don a san don kowace rai ta shiga wato kowace rai ta san ma kaddama abinda ta gabatar na ayyuka wa ma akhara da abinda ta jinkirtar daga ayyuka wa wanda yake bata aikata ba ay hasala min al hisabi wal jazaa'i sakan hisabi da sakamako ya auku wani shirar kutuba bude littafan da an karbuta ayyukan mutane wa su littafai wa ya'rifu kullu insani amalmu, ko wani mutum ya san aikin sa min khairin na alheri aw sharrin ko sharri wa marja'uhu kadhalika kuma ya san makomashi aljanna ko wuta to sun mana ba ala sannan Allah ya falkar da al'insani mutum fi ma yan bagi an ya tambayi ya falkar da mutum ga abin da ya kamata shi shagala da shi wala ya shagil bi gururin nasu kada ya shagala da rudin rai faƙala ya ce gashi na ya ayyu halin sanu ya ayyu halin sanu ma warraka bi rabbikal karim to an ka falkar da mu an ka ce ya ayyu halin sanu ya kai mutum wannan abin galibi kafiri dan musulmi shi bai rude ba magarra ka bi rabbikal karim mi ruya rude ka da ubangijinka wanda abai daraja yaya kai haka saba masa hatta asaita haka saba masa الذي الذي خلقك فسويك فعدلك الذي خلق وند خلقتك بعد bayan da babu ka fa sawwaka ya daidai ta ka wato bai abin nan gabubuwan ka duk sun zan daidai kun gane ko salim ala gabubuwa lafiya lau fa adalak sannan ya daidaita ka wa ƙuri'a bit tashdidi wa fa addalak wai san ya ka wato komai yayi daidai da eh, juna gabubuwa hannaye wani bai wani tsawo ba kafa da kafa duk sun zan dai komai abin da ya tafi daidai wa ya rude me ya wanda ya ma waɗannan abubuwa في أي سورة في أي سورة ما شاء ركبك كما شيء أبنجي نن ديك هكا الحالي يا يا قوة سورة ودي fi ayi suratin min as-suwar al-ajiba ga surori waɗanda ke masu kyawawan abin nan masu ban mamaki ti sha hawan da ya so yi ka wa a mashi'atuhu kuma nuhin sai ya hukunta haka nan min huzni na aika mai kyawu wa qabhin ko kuma mai mugun ya fuska wa dulin ko dogo wa kasarin ko gajere wa ko zama namiji unuta ko zama mace kalla كلا بل تكذبون بالدين كلا ردء عن الاغترار بكرم الله واتو كنا wannan bai kamata shiru bal a'a tukadzibuna bid-din kuna karyatawa kuna cewa babu sakamako wannan idrabun intiqalin ila bayani ma huwa sababul as-sababul asli fi kuffari wato ana farkar da mutane ga abin da zai ya zan sababi ga ruduwar su wato har suna ƙaryatawa sakamako tana cewa babu shi aljazaa wa Allah amali wa inna alaikum وإن عليكم لحافظين كما للي أكانكو أكوي ما سسألو ملائكو ما سسألونكو لأ مالكم سنة سألون أيوكمكو وينبغي أن تهتموا يا كما تكلا ku himmantu bi islahi haka gyara ayyukan nan domin akwai masu tsaro suna nan suna kallo wata turku da kitara ku bar ruduwa bi hawakun da son zuciyarku sun wasafa al-muhafidina li yurahmu qawsan nan masu tsaron nan da an ka sanya ku ga sifar sunan ta idan ku san matsayin su Tom. Kiraman katibin. Don ku san matsayin waɗannan mala'iku masu tsaron ku, masu daraja ne inda lahi wurin Ubangiji. Wal karimu la yukhalifu amr sayyidi wanda yake mai daraja in an sanya shi aiki bai sabawa. Min a amalil ibadi na tsarewa ayyukan bayi domin yana gudun shi ma daraja shi a kore shi da gare ta. Katibi na laha kuma masu rubutu ne ga ayyukan fala yazqul min shay'un ba wani abu wanda ke faduwa daga aikin mutane wanda suke tsaro. Ya alamuna. يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون سن سن أبين دكوتي أي كتاوة على أنهم لا يعرفون توايعكم ko da yake wato ba san abin da a cikin zuciya ba wanda yake Allah ɗaya sani wato aikin da kai bayyane shi mala'iku sun ka sani ba san koyon ka ba eh sun masharata wasannan Allah ya sani don haka wato wani bayan an rubuta masa abubuwa masu kyau sai ya yafe masa ثم شرع تعالى في بيان ما ما يكتبون ga bayanin a rubutun da ake yi saboda a rubutun nan saboda mine gashi nan innal abrara waɗanda mutanen kirki muminai na gaskiya masu gaskiya ga imanin su lafi na iman suna cikin ni'imar ranar aljanna ranar lahira cikin aljanna وإن الفجار وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم سنن كما ما سفاجرتي واتو أبن مياغون متاني في لفي جحيم سنة cikin wuta mai tsananin abin nan mai tsananin kuna yaslaunaha yawmaddin yaslaunaha suna shigarta ay yuqasuna wa yuqasuna harra su zozayya da zafinta ranar sakamako وما هم عنها بغائبين كما ان sun shiga ciki ba su hakuwa daga gare ta har abada sun zauna ciki وما أدريك ما يوم الدين aka ce menene sanar da kai kai mai karatu menene sanar ka menene ranar sakamako din ka santa ثم ما أدريك ما يوم الدين sannan ko me ya sanar da kai abinda ranar sakamako ko ka sani wannan al'amarin shi babba ne يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله shi rana sakamakon nan yini ne wanda yake ran nan wata rai ba ta mallaka ma wata rai komi minan nikimati na azaba wato in wata rai ta ganawa wata azaba ba ta yi hanawa uh, wa mulkin minan nikimati wa mulki shafa'a kuma ba wadda rai wata wadda ta mallaki ceto ga wani libal nasi wato ga sashen mutane idzaka inna wato mallaka ceto ga wasu mutane a wannan lokaci inna ma huwa bi'iznillahi ko wani ya cece ka to bai iya ceton ka sai da iznin ubangiji kuma ya da magana la la bi tariqi sulda ba wai don yana da iko shi ba wal istiqlal ba kuma da kai ne zai ce bari in ceci wani ba qala ta'ala man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni wane ne da ikon shi ce ta wurin Allah sai dai in yayi izini wal amru yawma idhin lillah al amri aran nan na Allah ne la amra li ghairi la amra li ghairi babu wani al'amari ga wani Allah fihi cikin minin nan ai la yumkinu eh, ko la la yumkinu ahadun min at-tawassudi ran nan wani bai iya cewa ya Allah ka ka ceci ka ka ji abin nan ka ka ka sauka kamuwa ne bi khilafi dunya a duniya kana ana iya cewa abin kana iya wani addu'a kun gane banda lahira بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطلبين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو na يخسرون to a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim suratul mutaffifin abinda ta tafi wato in masu awan awan kasuwa wato a zurmuke abin abin awo ko a ƙara shi ko a rage don a cuci mai saye ko mai sayarwa wato aya talatin da 36 ce abinda take karantarwa a ra'isi huwa bayanu eh, innamal jaza'u bi nau'il amal sakamako zai zan gwargwadon aiki da nau'in aikin da kai haka za a yi ma sakamako ah, wa annahu la farqa bainal ibadati wal mu'amalat kuma ba bambanci tsakanin ibada da mu'amala ah, in sallah kai kai yadda Allah ya ce kai za ka samu lada in ba kai yadda Allah ya ce ba za ka samu lada ba haka nan ciniki in ka tafi kasuwa kai yadda Allah ya ce za ka samu lada in ba kai yadda Allah ya ce ba za ka samu lada abin nan za ka samu hasara kun gane ba ma hasara ba har azabin lahira wa ha tujra bi hukumin lahi, ko ka tajari bi hukumin hukumillahi fiya dukan waɗannan da ibadodi da mu'amaloli dukan su suna gudana da hukuncin Allah ana gudanar da su da hukuncin Allah wa fil hadith ya to cikin hadisi amilin nasa bi misli ma tuhibbu an yu'amilu ka ka aikata ma mutane abinda kake son su aikata ma a shi kenan abin da da ibada da da, da mu'amala duka dai tilo sai ka bi abin da Allah ya ce kun gane eh, ma wato ga ibada ma abin ya fi sauki domin haƙƙin Allah ɗaya ne amma ga mu'amala ga haƙƙin Allah sannan kuma ga haƙƙin wasu mutane Allah bai gafarta haƙƙin wani kun gane to bismillahir rahmanir rahim ga wannan sura za ta bayyana wailun lil mutaffifin bane ya tabbata ga masu ragewar abin ma'auni ko mugunyin addu'a ce wato abin nan shi wail rafi ne cikin jahannama al maqsud biha addu'a wa la man yuzkaru ba'du addu'a akan wanda ke yin irin wannan sana'a allazina idza ala nasi wadanda yake in sun ka auna ma mutane su suka auna ma kansu daga kayan mutane yastawfu na za su cika ma'auni sosai ai alkaila in wurin na nauyi ne su su cika in na zakka ne su cika wai za ka luhu amma in suka auna ma mutane daga nasu ko suka abin nan wazni mi a bambancin su duk awo ne wannan zakka wannan ma'auni ga fassara na bambanta in ce zakka wancan eh awwazanuhum ko kuma sun ka auna musu da nauyi آه، يخسرون آه، يخسرون سيسو لجي ينقصون الكيل أو الميزان كو خسر كما آه، ما أوني سكيلي هاو كريم ايتو وي شكينا تو أتشي إيه، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ala ya zanna ula'ika shin masu yin wannan cuta kasuwa annahu mabusun ba su zaton ba su tabbata su abin da waɗanda ake tayarwa ba ne don yini wanda an mai girma wato shine ranar kiyama yauma يوم يقوم الناس لرب ranar da mutane ke tsayuwa min kuburin da kabrukan rabbil alamin zuwa ga ubangijin talikai ai li ajali amrihi wa hisabihi domin ubanninsa da hisabin da zai waje za'i wannan ba mu yi magana ga kayyade kuɗi ba ba a kayyade kuɗin abu sai gwargwadon yadda kasuwa ta kayyade shi amma kuma ba ya halatta mutum ya ƙara fiye da kasuwa ko ya rage ma in an mutum ya tafi da kayansa yana sayarwa cikin kasuwa ya rage kamar yadda kasuwa ke sayarwa sai a hana shi a tayar da shi domin yana son ya kawo wani rudu kuma kun gane hmm. eh? ba a iya yawa, shi abu shi ke kayyade kansa gwargwaron yawan sa ko zaman shi kadan in baka ci abinci ba har zuwa budin baki an ka kawo mun abin nan ba sai da an ka sayar ma ba to in akwai shi ko ina ba sai ka saya da arha ba ka gane kasuwar abu sai a bashi yadda yake amma a zakka za a aza a abin za a kayyade kullum za a dibi yadda ake awo wannan shine amfanin lumu sarkin kasuwa ba wai shi tara haraji ba wato shiga ana gudanar da waɗannan ayyuka da kyawu domin in ya zan talakawa na da arziki to gwamnati na da arziki in talaka ba su da arziki gwamnati ko ba ta da komi eh, eh duka dai Eh, kada a sayar ma mai iko fiye da fiye da yadda ake sayar ma talaka duk kowa duk dai ba a rage kuɗi baka kyauta ba son kake kai ka cuci wasu ai ta sai gare ka kai dai to ci gaba كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا Eh, inna kitabul fujjar wato littafin muyagun mutane masu eh, ƙarawa ko ragewa ga ma'auni su ne fujjar kenan masu hajirci lafi sijjin kun gani kenan kamar yadda za a ce mai mugun ya sallah yana cikin sijjin haka nan mai mugun awo shi ma yana cikin sijjin kila huwa kitabu jami'in li amali shayatin wato littafi ne wanda ya tara dukkan ayyukan shaytanu da da kafirai wakila makanun asfal al ko wuri ne kasa? wato kasa ta bakwai wa huwa mahallu iblis wa junudihi inda iblis yake zaune da shi da mutanensa na littafin su yake wa ma adraka wa ma adraka ma sijin كتاب كتاب مرقوم ويل يومئذ ويل يومئذ للمكذبين to wa ma adraka ma sujin ya sanar da kai abin da asijin wato wani irin littafi ne ko ko menene abin nan sai ya ce kitabun marqum wani littafi ne wanda yake rubutacce wanda ake abin nan ayyukan muyagun mutane wato ana rubutawa ana sa hatimi don ranar kiyama ya nuna musu kasu musu wailu yawma idil lil mukazzibin bone ya tabbata a nan ga masu karyatawar abinda Allah ya ce ayi الذين يكذبون الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم wadanda yake suna ƙaryatawa game da ranar tashin kiyama wato ba su yarda akwai tashin kiyama da za a yi hisabi ba don haka suke kokarin cutar mutane wajen ciniki li'anna man kana amaluhu yukhalifu amra Allah duk wanda yake aikin sa ya saba ma umarnin Allah ga filkaili ga zakka wal wazni da ma'auni wa ma da wasunsu la yu'minu bil jazai bai imani akwai sakamako ba al-mu'addil zalika wanda an kai tattali don wannan wa'adda zalika ila takdhibi wuqu'i yawmihi bitalazim kuma wannan ya nuna kenan wato ya karyata yinin kenan kamar babu shi saboda haka shi na kokarin kawai cuci mutane wa ma yukazzibu wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin fi wa ma yukazzibu bihi ba mai karyata shi shi ranar kiyama illa kullu mu'tadin sai dukan wanda yake mai ketarewa haddi wato ga abin ga zalunci fil hukuki fi hukuki na ga haƙoƙin mutane wa ma haddada hula kuma yana ƙetarewa abin da Allah ya iyakance lahu gare shi ai kullu zalimin asim wanda yake mai yawan zunubi yau ina son kada mu tashi sai wajen karfe shida don abin nan insha Allah ga mai إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين to wa ma yukan zai bihi illa kullu mutum ba mai karyata a ranar kiyama sai kowane mai ketare haddi ga neman ya ci haƙƙin mutane asimu mai yawan zunubi ay kasir irtikabin kasir irtikabin lil ismi wal batil wato mai yawan kutsawa cikin zunubi da abinda da ba da kyawu Wai idza tutla alaihi ayatina in anka karanta masa ayoyin mu shine qur'ani an ka hana shi daga abin nan rage kayan mutane qala asadul awwalin ce wannan tatsuniyoyin abin nan na farko ne yaya za a ce mutum ba abin nan za a kayyade shi sai yadda an ka aza masa ga abin nan kayansa ay alhi da ce su tsira kadima wato kamar laburra ne wannan tatsuniyoyi waɗanda an ka rubuta tun da jam'u suratin au istaratin ustura ko istara to abin nan kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla wato a'a wato kamar tsawa ne ga mai yin wannan abu bal lil intiqal wato abin nan in ko wa in in Kalla bal rana ala qulubihim wato aha wato yayi tsatsa ga zukatansu wannan son laifi wato yayi tsatsa ga zukatansu kun ga kenan kamar kafirci ne yayi tsatsa akan zukatansu mi yayi tsatsa ma kanu ya kasu abinda sun kaza suna aikatawa min ma'asi na zunubai wa huwa kasada'i kamar tsatsa ne ah, rawa abu hurairah abu hurairah ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam zan Allah qala ya ce wa innal mu'mina idza aznaba wato mu'mini in yayi zunubi na katan nukutatun sauda sai wato ayi digo akan zuciyar shi fi kalbi cikin zuciyar sai ayi digo baki fa in ba in ya tuba a wanke ko eh, abin nan wanda za a bar aikin wasa gafara ne mi gafara su kila sai a goge su kila kalbu sai a goge zuciyar shi min ha daga wannan digo wa idza zada in ya kara zada sai ta karu in ya zan kullun yi shike har zuciyar ta yi baki kirin hatta ta hatta ta'alu ah, ah, har wato wannan baki ya rinjaye zuciyar shi fa zalikum ran wannan shi yake ce matsatsa allazi zakarahu Allah wanda Allah ya ambata ta'ala fi kitabihi al-mubin kun gane ko ga sana'a duka wa qala abu mu'adh ah, ko arrainu an suwar da qalbu zuciya ta yi baki kirin min dhunubi ga zunubai kamar yadda gidaki ke yin baki kirin saboda hayaki wa tabi kuma tabi'a ta lalace wato an yi ba alal qalbi wato kana a kama a mai da abin kamar hatimi akan zuciya wa huwa ashadd min ar-raini wato tabu ya fi rainu tsanani wal iqfalu ashadd min at-tabi sannan akwai iqfal kullu zuciyar wa huwa an yuqfala alal qalbi kullu zuciya ko ana wa'azi ba ta saurare qala ta'ala am ala qulubihim am ala qulubin aqfaluha to ci gaba kalla كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون kun gani wata ko cikin musulmi mutum yana yana musulmi yana sallah amma yana zuwa cikin kasuwa amma aikinsa ya kafirta shi bai sani ba yadda yake mu'amala da mutane kalla wato haƙƙan innahum arabihim lamahjumun su waɗanda ake sha maka cewa ne daga ubangiji ba su ganin ubangiji ranar kiyama wato gani na jin daɗi sai dai gani na jin tsoro ثم إنهم لفعل الجحيم ثم إنهم لفعل الجحيم سنن سو ما سو masu ما lalle masu kuna jahannama masu shiga cikin jahannama ne la dakhiluna an-nara al-muriqa shiga cikin wuta ne mai konewa ثم يقال ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال لهم سنة أتي مسو هذا الذي كنتم به تكذبون وانا شيني أبين لكم كذن كنا قرية وقام دشي وانا شيني سكمكونكو فهذا جزاء تكذبكم إياه وانا شيني سكمكون قرية ودكوكي ولما ذكر كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين bayan ya ambaci sakamakon muyagun mutane masu ragewar haƙƙin mutane wajen ciniki zakara fi ma ya ti jaza al sannan abin da tafe sakamakon waɗanda yake mutanen ƙwarai waɗanda yake masu yin ciniki da kyawu fa ya ce kalla haƙƙan inna kitab abrar lalle littafin mutanen ƙwarai ai kutuba amalil mu'mini wato ai eh, littafan ayyukan mu'minai masu gaskiya fi imanin ga imanin su alladina la yuzlimuna nasu wanda yake ba su zaluntar mutane ga mu'amaloli wala yabkhasuna an nasu ba su rage mutane amwalahum ga dukiyoyinsu su littafin su lafi illiyin yana wani wuri da ake ce mai illiyin ila huwa kitabun jami'un li amal khair wani littafi ne mai tara dukkan ayyukan alheri min almalaikati eh, ga mala'iku na mala'iku wa mu'minin sakalain sannan da mu'minai na mutane da aljannu wakila huwa makanun fi sama'i sabi'a an kace kuma wani wuri ne cikin sama ta bakwai ta al'arshi karkashin al'arshi ke tarawar waɗannan littafai na ayyukan mu'minai na kwarai وما أدراك وما أدريك ما عليون من يسند الدكاء من ذلك كما عليون دون أوه كدرجة شيء كو كتاب مرقوم كتاب مرقوم تو لتافي ني وان دكا رموتا شي أنسى خاتمي يشهده يشهده المقربون waɗanda ake kusantarwa ga Allah mala'ikun da ake kusantarwa ga Allah su ne ke halarta shi kullum su a da shi wa na hu ta ta'zim suna tsare shi don girmama shi to ci gaba